yau sha ɗaya ga watan sha ɗaya hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da biyar ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a jerin shekarun girigori shekarun 'yan albashi kamar kullum godiya ta ƙara tabbata wa Allah mahalicin kowa da komai mai sama mai ƙasa buwaye gagara misali da ke ba mu damar yin wannan karatu a kowace ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i a wannan masallaci masjidun rahama da ke garin bauchi karatunmu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min a hadithi rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa sunanihi wa ayyamihi da aka fi sani da suna sahihul bukhari wallafar abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a satin da ya gabata mun kwana ne cikin babi mai taken babu waqtul maghribi babi da imamul bukhari ya ta kwararo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke gwada lokacin sallar magriba mun ji hadisin farko hadisi daga sahabin manzon Allah rafi ibn khadij cewa suna yin sallar magariba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ɗaya daga cikinsu ya koma anguwarsu amma lokacin akwai sauran haske yadda in mutum ya yi jifa ko ya harba kibiyarsa zai iya ganin a ina ta sauka hadisi na biyu za mu ji a wannan babi ƙalar imamul البخاري rahimahullahu ta'ala قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن سعد قال عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والإشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس wannan hadisi imam bukhari ya karɓe shi ta hanyar malaminsa muhammad ibn bashar gundar daga malaminsa muhammad ibn ja'far gundar daga shu'ba ibn hajjaj ibn ward al-ataki abul bistam al daga sa'ad shine sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf shi daga muhammad ibn amr ibn al ibn ali qala yace qadima al-hajjaj hajjaj ya zo mana wani abubuwan mamaki wasu daga cikin malamai da suka zo karanta wannan hadisi kamar imamul al da ya zo sai ya fassara shi da kadim hajja al alhazai sun zo wannan yana gwada irin ɗan kuskure da ake samu lokaci bayan lokaci har a tsakankanin malamai manya ma masana bayan kuma kadim hajjaj sunan wani mutumi ne sunan wani azzalimin sarki ne da aka yi a daular umawiyya sunansa hajjaji ibn yusuf al-thaqafi Allah shi masa rahama ko da ce shekul islam ibn taimiyya eh, ya ce ba sa son sa ba sa kuma yaba shi ba za kuma su zage shi ba hajjaji ibn yusuf al-thaqafi ko da ce magana shekul islam ibn taimiyya ya faɗa kan yazidu ne yazidu dan muawiya cewa la nuhibbuhu wa la nasubbuhu wa hajjaj ibn yusuf min zunubihi ba za mu zage shi ba ba za mu yabe shi ba amma da cikin zunubansa akwai zuwan hajjaji ibn yusuf al-thaqafi shi ne wanda ya kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn zubair ya kashe tabi'i sa'id ibn jubair wato sarki ne dan ta'adda duk da yake cewa akwai ƙarin gishiri da ake yi in ana ba da labarinsa wani lokaci ma labarin karya ne kamar abin da ake faɗa na misali a cikin balaga cewa wai wata rana yana zaune a kan mambarinsa sai ya ce musu إني لرى الرؤوس قد عينت وحان قطاعها وإني لصاحبها ناغا كاونن كسنونا da ta nuna kan kada كان كدا ta faɗi yanzu kuma zan yanki wai sai ya ɗauki takwabinsa ya shiga masallaci yana ta jindala kan mutane wannan ƙarya ne ba gaskiya ba ne ba lalle an yi masa ƙarya to amma kuma akwai abubuwan da ya yi hakikanin su zalunci ne to yana daga cikin abubuwan da A yayi na kurakurai akwai jinkirta sallah a zamanin abdulmalik ibn marwan shekara ta 77 kenan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama hajjaju sai ya zo garin madina hajjaji ibn yusuf al-thaqafi da ya zo garin madina sai ya zama lokacin yana gwamna a bayan kashe abdullahi ibn zubair shi sarai abdulmalik ibn marwan ya daɗa shi gwamnan makka da madina to da ya zo sai suka ga yana yin wani abin da ba san shi a gurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin har a wani lokaci akwai guntun sahabbai bayan shekara ta saba'in da bakwai saba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sahabin karshe da ya rasu ya rasu ne shekara ta ɗari ɗaya da goma shine abu tufail amru ibn wasila shine na ƙarshen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa saboda haka sai suka ga da hajjaji ya zo baya sallan azahar akan lokaci wani lokaci har sai lokacin isha'i ya yi kusa ya shiga baya sallatar isha'i baya ya sai har lokacin la'asar yi kusa ya shiga baya sallatar la'asar akan lokaci har sai rana ta yi fatsi-fatsi wannan ya saka wato sai suka tambaye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa lallai a musu bayani shin wannan abin da hajjaju yake yi shi ne sunar manzon Allah ita ce sunnar manzon Allah ko kuma dai wani abu ne ya zo da shi wanda ba daidai ba ya ce fasa'alna jabir ibn abdullah sai suka tambayi jabir dan abdullahi ibn haram faƙala sai ce karin nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli bil adh bil hajira kada ku damu da abin da hajjaji yake yi din nan ba shine sunna ba ku yi sunnar ku ku yi sallah akan lokaci wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi yana sallatar azhar bil hajira da tsananin zafin rana daga zalan ta kauce ta tafi yamma sai manzon Allah ya sallaci azhar wal asra wash shamsu naqiya yana sallatar sallar la'asar a lokacin da rana da zafinta fatsi-fatsi bai shige ta ba kamar yadda muka yi ta bayani a babukan da suka gabata wal maghriba idza wajabat manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar magriba daga zarar rana ta faɗi kasan wani lokaci sai rana ta faɗi amma sai mutum ya ringa shakkun cewa ta faɗi ko ba ta faɗi ba kawai daga rana ta faɗi in ka leƙa ka ga ba kuma gajimare ba hadiri ba girgije ka leƙa ka ga babu ita nan me ta faɗi wal isha'a ahyanan wa ahyana sallar isha'i kuma manzon Allah wani lokaci yana sallatar ta a wani yanayi wani lokaci kuma yana sallatar ta a wani yanayi wani lokaci na sallatar da wuri-wuri wani lokaci yana sallatar ta eh, in dare ya dan ja idza ra'ahu mujtama'u ajjal idan manzon Allah ya ga sahabbai sun taru da wuri ajjala sai ya gaggautar da sallar la'isha'i ya sallace ta a farkon lokaci wa idza ra'ahu abta'u akhara in kuma sun dan jinkirin zuwa masallaci abta'a akhara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirtar da sallatarta zuwa ɗan cikin dare kaɗan wasu buha kanu aukanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalliha bi ghalasin sallar asubahi kuwa manzon Allah yana sallatarta da sauran duhu-duhun dare muhallin shahid a cikin wannan hadisi wal maghriba idha wajabat manzon Allah yana sallatar sallar magriba daga zarar rana ta faɗi ƙarin bayani akan sallar isha'i mu haƙura zuwa babukan da imamul bukhari zai buga mana gaba da zai mana bayani akan lokatan sallar isha'i zai ma sake maimaito mana wannan hadisin a can sai mu yi ƙarin bayani a kansa قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال an سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب قال حدثنا المكي بن إبراهيم المكي بن إبراهيم دو أتكما لمن بخاري باب دتيجو mai shekaru da yawa kamar almaki ibn ibrahim babu mutumin da ya riski manya kamar sa ana masa take da aqdamu shuyukhil bukhari shi yasa za ga idan shi ne imam bukhari ya karba hadisi daga gare shi za a ga mutum ɗaya kawai sai game sai ga sahabi saboda dattijan malami ne kaga na yazid ibn abi ubaid daga yazid ibn abi ubaid kawai sai an salama daga salama shine salamatu ibn al-akwa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magujin nan da na baku labarin da ke kama zomo da kafarsa قال yace kunna نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب muna sallatar sallar magriba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza tawarat bil hijabi idan rana ta faɗi shikenan sallar magriba lokacin ta na shiga idan rana ta faɗi babu maganar a ce mutum sai ya jinkirta sai mutum ya ɗan ɗauki wani lokaci ko sai duhu ya fara shiga bayani ya gabata tun satin da ya gabata قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا wannan hadisi ya gabata mana adam malamin bukhari ibn abi iyas shu'ba ibn hajjaj ibn ward al-ataki حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد شيني ابو الشعثاء دغ عبد الله دان عباس الله شكرا masa yadda ya sallan nabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallatar sab'an jami'an ya sallaci raka'a bakwai lokaci guda magariba raka'a uku isha'i raka'a hudu sun zamto nawa kenan bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana hada su ya sallace su to kada ka damu ko da an sallaci magariba a lokacin isha'i ko isha'i a lokacin magariba ya halatta in dai hada su aka yi domin idan a hukunci ya canja aka yi jam'i to kuma lokacin sallar ma yana iya canjawa imam bukhari ya kawo mana wannan ne don ya guda maka cewa lokacin sallar magariba yanayi yakan sa ya shiga lokacin sallar isha'i ko isha'i takan jawo baya in akwai dalilin jam'i shi yasa maza ga farkon babin sai ya kawo mana maganar ata ibnu abi yasar cewa yajma'ul maridu bainal magribi wal isha'i wa samaniyan jami'an ko manzon Allah yakan sallaci raka'a takwas lokaci guda tsakanin azahar da la'asar manzon Allah ke haɗawa in akwai uzuri ko kuma in akwai wani ɗan abun da zai sa mutane za su takura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sallace su li Allah yalla li Allah li Allah yuhrija dan addinin musulunci is a flexible addini wani lokaci yakan ɗan buɗa mutum saboda kada ya takura Allah shi taimake mu babu man kariha an yi ƙala lil maghrib isha babi da zai bayanin ba a so mutum ya cewa magariba isha'i abinda ake nufi akwai waɗanda suke kiran magariba da sunan mai isha'i to ba so a cewa magariba isha'i saboda ita magariba manzon Allah ya kirata da suna magariba ne saboda ka bar mutane akan abin da manzon Allah ya koyar ya karantar nassin shari'a ya faɗa shi ne abin da ya fi bai kamata ka ƙirƙiro naka sunan ba ko ba haka ba saboda haka yanzu misali manzon Allah ya ce magariba to bai kamata ka dinga cewa wannan magaribar maza ne da magaribar mata ba kun san mata saboda tuwon dare galibin su ba sa sallatar magariba akan lokaci sai ka ji sun ce maka wannan ai magaribar maza ne suna wasa da lokacin sallah ki sani baiwar Allah innamar rijalu sha man nisa'u shaqa'iqur rijal mata warin takalmin yaya maza ne duk abin da musulunci ya kira na hukunci ya hau kan mai gida ya hau kan uwar gida ya hau kan gambo namiji ya hau kan gambo mai mace gena su ya hau kan tabarau dan ladi ya hau mai kansa wannan kenan na biyu gudun kuma idan aka ce wa sallar magariba isha'i wani ma zai ɗauka cewa ai za a iya jinkirta ta kamar yadda ake jinkirta mai isha'i ko ma ya sakaci da ita ba zai sallace ta ba sai lokacin sallar isha'i ya mai ya shiga abin da ake so yan uwana mutane su ringa tsayawa akan abin da shari'a ta mai ta tsayar da su wani lokaci kuma wato yau da kullum kawai in maka kyale in maka yi wasa ba sai mutane su mai da wani abu ya koma addini bayan kuma ba mai ba ba addinin ba ne ba to irin wannan dole ka yi kokari kaga kana mai kana dawo da mutane zuwa ga abin da yake daidai imam bukhari ya ce qala haddathana abu ma'mar abdullah ibn amrin qala haddathana abdul waris anil al kala qala na abdullah ibn kala qala ni abdullah al-muzani أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال الأعراب وتقول هي العشاء قال حدثنا أبو معمر أبو معمر شيني عبد الله بن عمر كما الإمام البخاري فلا كنسا شيني عبد الله بن معمر عبد الله بن عمرو كيم ابن أبي الحجاج المنقري قال حدثنا أبو الوارث شيني أبو الوارث ابن سعيد التنوري قال عن الحسين حسين المعلم يا جوات كلهم قال حدثنا عبد الله بن بريده قال حدثني عبد الله المزني سنن عبد الله ابن مغفل المزني صحابي na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisai guda biyar a cikin bukhari wannan ɗaya daga cikin su ne shine mai hadisin sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi wa qala fi ath-thalithati liman sha karahiyatan an yattakhidha an-nasu sunnah wannan mai hadisin shine Abdullahi ibn Mughaffal al-Muzani a cikin Bukhari muna zuwa kansa insha Allah قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغربي kada dai mutanen karkara ƙauyawa larabawan ƙauye su rinjaye ku akan sunan sallar ko da kuka ji ina faɗa muku kuka santa da wannan suna su ringa kiranta da suna mai al'isha'u ko kuma ku ringa bin yarima ku sha kiɗa ko ku ringa biye su ku ringa ce musu mai alisha wannan ke gwada wana duk abin da zamani ya zo da shi in dai na shari'a ne na suna ka ringa me ka barinsa wannan kuma ke gwada cewa sunan shari'a akwai albarka a a cikinsa akwai shari'ar musulunci ta kan naɗa wasu abubuwa suna to in kai riko da wannan sunan akwai mai akwai albarka ciki ko da a cikin sunayen yara da za ka da muke sawa wa 'ya'yanmu kuwa ka sa sunan abin da manzon Allah ya ce abdullahi abdulrahman abdulmannan ko alharis alhammam sunan annabi sunan sahabi akwai mai albarka a ciki amma irin sunan zamanin nan kaga akwai wato tashi daga tsari na kwaikwayon magabata zuwa kuma tsari na 'yan zamani a irin wannan ne mutum ke sa sunan indiyawa ba sunan balara larabawa ba ba sunan musulmi ba ko kawai saboda sunan ya masa mai ya masa daɗi yanzu a ƙasashen larabawa wasu har suka manta su musulmai ne amma saboda wasu sunayen sun ja hankalinsu sai ga suna nadawa yayan sunayen arna ka ji musulma a dinga kiranta da mai suzan suzan ne musulma ce shi yasa wani lokaci eh, sai ga sunayen arna musulmai da arna mai eh, waɗanda arna arna da musulmai a cikin ƙasashen laraba musamman ne guraren da akwai fitahi a liberals wato irin mutanen da zai mai yan duniya ne ko babu harkan addini da yawa cikin su za ga akwai irin wannan cakuɗe ne amma alhamdulillah kasashen laraba musamman gulf countries akwai karancin irin wannan qala arabu wata wa taqulu hiya al-isha eh, mutanen ƙauye suna kiranta da suna mai al-isha'u to saboda haka ba wai haramun bane ba amma kada ka kyale kuma wanda yake dan al'ada ya rinjaye ka ya canja maka sunan mai addini kamata yayi in ka san wannan suna na addini ne kai riƙon kankamo a kansa ubangiji Allah shi mana jagora babu zikirin isha'i wal atamati wa man ra'ahu wasi'a cikin salloli akwai masu sunaye sama da daya sallar asubahi ana kiranta asubuh ana kiranta alfajr ana kiran azhar az ana kiranta alhajira ana kiranta al'ula al'asr ana kiranta al'asr ana kiranta al-wusta ana kiranta al sannan laraba sun kauye suna ce mata al'isha isha hakan nan isha'i ana kiranta da al'isha'u ana kiranta salatul akhira ana kuma kiranta da al'atama duka dai ba haramun ne ka kira ta da kowane daga cikin sunan ba in ba sallar magariba da manzon Allah ce ba a so ka bari a rinjaye ka ka naɗa mata suna isha'i bayan abin da musulunci ya fi sani shine min magariba kada ka bar ƙauyawa su rinjaye ka ko in ba haka ba duka ya halatta to amma dai kamata yi duk da ya halatta ka duba wanne ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi wa ka fi ambata akwai kuma wasu daga ciki waɗanda duk da ya halatta kamar sallar isha'i da al'atama za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta yana halatta kiran wannan sallar da waɗannan sunaye amma kuma a lokaci guda kamar manzon Allah ya fi karkata zuwa ga kiranta da suna al'isha kamar ma duk da ba wai ya haramta bane ba ya haramta bane ba amma yana dan kyamar a ringa kiranta da suna mai al'atama imam bukhari ya ce to ga dai sunayenta guda biyu eh, ma wasu daga cikin malamai suna ganin kowanne ka kira ta dai dai ne sunana ibrahim ana kiran mu da su da me ana kira na a garin mu da wani suna ba zan faɗa muku balle shara <laughs> ko ba haka ba misali ana kiranka da suna eh, isma'il ana kuma kiranka da tsunami magaji duk wanda aka kira ka da shi yami ya halatta ba haka ba to amma duk da haka za ka samu cikin sunayen kafu karkata zuwa ga zuwa ga guda to manzon Allah ya fi karkata zuwa ga kiranta da suna al'isha amma kiranta da al'atama ma din ba laifi bane ba wani abin ban sha'awa imamul bukhari a wannan babu ya yi wani abin da bai taɓa yi ba tun daga farkon karatunmu har zuwa yau wani abu ne imam bukhari ya kawo hadisai sama da bakwai a wannan babin amma ko ɗaya daga cikinsu ba wanda ya ambaci isnadinsa duka kuma ya kawo su da sigatu ta'ami ta'aliq kuma wani abu ban mamaki shine dukan hadisan suna cikin bukhari dukan su gaba ɗaya suna cikin mai. suna cikin bukari bal da yawa daga cikin su nan gaba kaɗan zai ambace su na'am akwai wasu can da sai an je kitabul hajji gabanin aji su amma dai imamul bukari yau kuma wani tsari ya zo mana da shi fiqhul bukari fi tarajumihi gudun kada ya maimaita maka bai yiwa da yawa sai kawo baka abun kanin mai ya gugutsire wato gabobin da yake so ya kafa dalili da su sai ya hada maka su guri guda amma kuma can gaba kowanne za a kawo maka shi da isnadinsa da kuma wato babun da ya dace da shi misali hadisin farko kala abu huraira sai ce abu huraira ya ce an nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama asqalu salati al munafiqina mafi nauyi mafi wahalarwa mafi wato nauyin sallah ga munafikai al isha'u wal fajr sallar isha'i da me da al fajr muhallin shahid anan gurin imam bukari ya kiraye wannan sallah da suna al-isha manzon Allah ya kiraye ta da suna me <coughs> ya kira ta da suna me al-isha an gane imam bukari ya ambaci wannan hadisi da isnadinsa nan gaba kaɗan a babu fadlul isha'i fil jama'a babu fadlul isha'i fil jama'a wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sake cewa a wani guri law ya'lamuna ma fil atamati wal fajr da sun san abin da ke cikin sallan al'atama kaman ala kalmar al'atama sallan da ake yin da cikin me cikin duhun dare shine me al'atama ko da shi al'atama wato suna kiran wani lokacin da lokacin da suke tatsan me nonan raƙumi don lokacin akwai yunwa kuma akwai rowa tunda babu addini a tsakanin larabawa ko duk da ke cewa akwai masu karamci din sai ya sa da yawa daga cikinsu ba sa tatsar raƙumansu raƙumansu gudun ma kada wani ya ga ana tatsa ya mai ya nemi a ɗan bashi sai in dare ya yi sosai yadda cikin duhun dare zai je mai ya tatsi kayansa shi ɗayansa saboda haka sai suke kiran wani lokacin al'atama sai lokacin ya dace kuma da wani lokaci manzon Allah yana sallata sallar isha'i a daidai wannan lokacin sai suke kiranta ta salatul atama sallar nan dai da ake yin ta a daidai lokacin da duhu ya latsa ya shiga lokacin da muke tatsan nonar raƙuman kun gane to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yakan biya harshen su wani lokaci ya kira ta da suna al'atama yakan kuma kira ta da suna alfajir kun fahimce ni to wannan hadisin ma yana nan gaba kaɗan imam bukari zai ambace shi a babu al'azan wa shahadat al'azan wa shahadat zuwa gaba kam kala abu abdullahi baban abdullahi ya cewa kenan imam shi ne abu abdullahi muhammad bin ismail bukari wal ikhtiyar duk da ke cewa gashi ya halatta ka ce isha'i ya halatta ka ce al'atama amma dai abin da ya kamata a fi zaɓa an yi ƙala isha'u a ƙirata da suna al'isha'u liƙaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratun nur wa min ba'adi salatin isha'i salasu mai auratin lakum Allah yana magana akan lokacin da ba a so wato a ringa shigawa mutum ko ba a so abin da <clears throat> yara su ringa shigawa iyayensu bayan an ce bayan sallar asubahi lokacin da rana ta take tsakiya ko da kuma bayan salar mai isha ita da saboda kowa lokacin ya koma gida ya tuɓe babbar rigarsa ya sa rigar hira da matarsa ko da ba a so yara lokacin su zo mai zo cikin gida su shiga gurin da ba a ike su ba wabin ba da salatul isha'i da bayan salar isha'i al'isha a nan gudun kunga ga ya kirata da me da suna al'isha sai imam bukhari ya ce abin da ya kamata a zaɓa shi ne a ringa kiranta da suna me al'isha kun ga yaren jayar duk da ke cewa kun a farko ya ce wa ahuwa wasi'a wanda ya ga duka daidai ne ka iya faɗan wannan ka iya faɗan wancan amma a cikin zancen imam bukhari ya jayar ko bai jayar ba yaren jayar. wa yuzkaru an abi musa qal ana ambatawa daga abu musal ash'ari nan mun ce imam bukhari idan ya ce wa yuzkaru wa yurwa wa yuhka galibi kamar yana dan sukan hadisin ne cewa yana da dan matsala ko a ya rawace shi da sigatu tamrin amma nan ko ba haka bane ba imam bukhari ya ambace shi da sigatu tamrin amma kuma hadisin gangariya ne zuwa gaba kadan zai ambata mana shi a cikin me a cikin babu fadlul isha zuwa gaba kaɗan dai zai ambaci wannan me wannan hadisin da isnadin sa mai kyau sai malamai suka ce to me yasa imam bukhari a nan gurin ya ambace shi da wayo zikaru sai malamai suka ce a'a mai yiwa imam bukhari ya ambace shi ne da wayo zikaru saboda a nan ya taƙaita hadisin ne ya yi summarizing ɗin hadisin ne saboda haka lafazin da za ku ji a nan gurin ba shi ne lafazin da ya rawaici hadisin da shi ba saboda haka don kada ka ɗauka cewa haka yake daga manzon Allah sai ya maka amana ta ilimi sai ce a'a wa karu ana ambata ba haka ne gangariyar lafazinsa ba gangariyar lafazinsa yana nan tafa gaba yana nan tafe me gaba kun gane kun gane kun ji okay na jin ce kun ji kun ce ne eh, na'am na ce kun gane sanar jancin na wane ne mun shiga ba kuma kara bayani qala kunna natanawabu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama inda salatu da isha fa ma biha mun kasance natanawab wato wasu sukan je salar isha'i wata rana wasu kuma daga baya wata rana su je duk da yake cewa akwai masallatai a ƙauyukan mu amma lokaci wasu sukan tashi je gurin manzon Allah sai salar isha'i kamar da jabir ah, mu'azu dan jabal ko ke yi shi da mutanensa yaka zo ya salar isha'i a gurin manzon Allah sai kuma ya koma gida ya yi wa mutane salar isha'i to ya ce kunna na tanawabu mukan zo mai salar isha'i wata rana kuma wasu su zo ya ce a cikin ruwayan gaba za su zo sai ce fawafakna sai ya dace cewa a ranar da mu muka je ba zuwan wasu ba sai muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'atamma nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya jinkirta sallar isha'i har lokaci ya ja har lokacin da ake tatsa raƙumi yayi bayan dare ya ja zuwa gaba kaɗan insha Allah hadisin zai zo ko imam al-bukhari ya ambace shi a babu fadlul isha'i wa qala ibn abbas wa aisha abdullahi dan abbas ya ce hakan nan ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah